A shekara ta 2017 ne halin rashin tsaro ya ƙara ƙaimi a gundumar Walam. A dalilin wannan lamarin, hukumomi suka ɗauki matakai domin kare al'ummomin wannan yankin tare da dukiyoyinsu ta hanyar ɗora dokar hana huta. dokar hana yawo da babura da kuma rufe kasuwanni. Wa'annan matakan sosai suka shafi fannin tattalin arziki a wannan garin. Umar Hamadu shine shugaban matukan kabu-kabun garin. a lokacin da matsalar tsaro ta taɓarɓare cikin ƙasa ba iyar shiga cikin daji lamarin da ya kawo aiwatar da dokar hana fita da daktar da harkokinmu domin kawar da kashe-kashe da kuma wasu tashe-tashen hankali bayan wata uku zuwa wata hudu na zaman kashe wando bayan hana zirga-zirgar babura tare da taimakon allah mu matasa mun samu taimako na a daidaita goma a sha biyar abin da ya kasance alheri gare mu da kuma zuwa ga al'ummar mu domin muna iya tafiya a ko'ina cikin jihar tamu kamar yadda doka ta ba mu Idan an lura da yadda al'ummar garin Walam ke ƙoƙarin bin al'amarin yadda yake zuwa, tare da danne dukkan wata damuwa, to yawan wayar da kawunan jama'a da ake yi shine sabilin hakan. Kamar yadda sarkin garin Walam Salai Bauna ya jaddada mana. mutane suna ɗare-ɗare a nan ba wai suna da tsoro ba amma haka ne suna girmama dokokin ƙasa misali idan ka kafa wani sintiri cikin gari ba za ka ganin kowa ba bisa hanya kenan duk wanda ka gamu da shi a wannan lokaci mugu ne kenan ya kamata a kama shi gaskiya idan muka ayyana wani abu ana girmama shi al'ummar zarmaganda tana da karamci da dattako ko masu kuɗi ma daga cikinsu sun san gaskiya domin sama ma al'ummar garin walan masalaha da su da al'ummomin ƙauyuka guda goma sha takwas waɗanda suka yi hijira suke zaune a garin na walam ma'aikatar magajin gari ta girka wajajen noman rani abdulkarim musa shine magajin garin na walam Aiki guda ne ake iyar samun wani abu shine noman garake ko na rani lokacin damuna baya da tabbat. Dalilin kenan bayan waɗannan matasa waɗanda ba matasa ba suna ci gaba. Muna da wurare na noman rani tare da wannan manufa muna fatan mutane da dama za su mai da hankali. Muna nan muna ganin sakamako domin idan kuka dawo nan da wata uku ku zagaya kasuwar walam za ku ganin abubuwan da muke noma daga wuraren mu. Su mata a nasu ɓangaren sun girka kungiyoyi domin taimakawa juna. Mariya Karimu na ɗaya daga cikinsu. Ya kamata mu kama juna, mu zama uwa ɗaya uba ɗaya, mu zama tsintsiya minki ɗaya, saboda kun san tsintsiya in tana haɗe tana da wuyar karyawa sai dai an wawwatse ta. Yau mu da ke cikin birni muke da labari tsege, kenan sai mu shaida ma mu na ƙauye su tashi da kansu, kuma duk abin da suka gani in ba su yarda da shi ba to kada su ɓoye, su hudda duk wani tsoro daga ransu. Masu hikimar zance kan magance zarmagan da babu ƙanana kamar yadda ƙoƙarin al'ummar wannan yankin ta nuna.